الظالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء وما أصابك يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم للكفر يومئذ أقرب من كل الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعنا ما قتلوا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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين جيدي جوة تقص وتشعبان شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوتيا da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta tabaraka wata ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Rana ita yau mun tafi da bashi, an ya gulla ko? Ko kuma ta waye dubu? Ba wanda ya dubu. ina jin ba wanda ya dubo ku mun dai samu a cikin tsofaffin bugu wani ya kuna eh, ko wani ya kawai ku akwai mai fa'u masu sabo ne mai fa'u masu mu masu tsoho ne masu kana ya kunu ne to akwai mai fa'un ai ko ne kenan ya to dai wannan muka ce ha ah, to yanzu ya za mu yi ta ce ku zo ku dubo wa da littafi jamal ko futuhatu ilahiyya ina jin ba wanda je duba har na laburari Muhammad Laburari. Akwai ina ga shafi ɗari biyu da ɗari uku da talatin. Kun san ba na riƙe shafi. Na ka samu kuskure daga gare ni ne. Amma dai wannan shi da fitatul lahi. Ɗari uku na ce ko? Hmm? To fa za ta zama. Ɗari uku da nawa na ce? yawwa Allah sa ba ku riƙe ba aha ka buga ɗari uku bari baɗi ma da ya kuskure a tabbatar daga da talatin ya ɗari ukun talatin ɗin ne matsalan ko sai an nemi agaji ah. ina gafa na yi abin nawa da irin taho Allah ya rafa su ya tsaye ki nan da aka ce wa ma kana bage lin biyu an yadulla ay yakhuna da nunun ne kuma dama shi kasan raddul azhan an ɗauke shi ne daga nan da ka ya kunan nan shi ne dindi Allahu Alam. Asu tsohu wato ya kona ne Nam yanzu sai mu je inda muka je bai ma dame ku wannan aya ɗari da sittin da uku na'am layi hudu da kan ayan haka hmm? ake fadari da 63 aya kuma layi ɗaya biyu uku hudu oh. ya kace iktafa بذكر أصحاب الدرجات عنهم إشارة أنهم لا يستحقون الذكر بحقارته sakanan da abin da ke masu su eh, annaba wannan darajakun aka ce inda Allah eh, don haka nan sai aka ce wallazi na ba'u bi saqatin lahi fi darajati su ala qadari jurbihim wa khiyanatihi kafa kaga ba a faɗo darakati ba a ayan sai aka tsaya akan darakati abin da ya sa aka tsaya a kan daraja ta taba na kau da gani na kuma yanzu sai na gani dar an aka tsaya a kan ambasan daraja ta na ashabu daraja ta an hum daga daraja ta ke ishara da annahum la yastahiquna az-zikra basu cikin ta ba da su ba ya musamman yan barakatu an faɗi to, kaga masu mukami ne duka daraja ta farko ta biyu har zuwa ƙarshen to. amma yan darakatu wanda za a fara musu azaba daga can na farko zuwa can ƙasan ƙasa ba faɗi ko ba saboda an wadatu da manya kaga ƙananan irin manyan ne su ma ɗaukakakku eh, ga darajojinsu kaga ƙasƙantattu ko ga darkokinsu shi kenan to sai ayan mu a yau aya ta ɗari da sittin ne da biyar wannan na a sabatun musiba shin idan musiba ta same ku yanzu me ne wani dogon damuwa kaza kaza kuna ta wayo kuna ta wayo kuna ta fama abin da saboda masifa ta same ku bi bi ne saba'i na kawo saboda kawai an kashe mutum saba'i daga cikin ku in kun tuna fat asabtum mithlaha a kun samu ko ninki kun samu ninki ninki ainihin ku ne yake da suna kuka samu kun ji musu ninki kun kuma sun ji muku rabi waye kamata ya kuka zuwu saboda kana amma su kun cije an cije an yi kaza don haka nan ba a son raki raki saboda kanan abu zai faru kaban bai auku ba kai shiru kai shiru su saboda ka asabtun mislaiha abu badar bi katali saba'ina kun kashe daidai saba'in wa asali saba'ina haka kuka kama saba'in kuma saba'in min hau qultum muta'assibina kuna ta magana kuna wai mamaki anna min aina lana haza ta ina wannan zai same mu ya za a yi ake kashe mana mutu saba'i Ina haza min aina lana haza al wannan tafewa rashin nasara ta ina wani hannu musulmuna bihi ba. dan dama wa rasulullahi fiha kaga ita ma martaba ce wal jumlatul akhira ay qawluhum an anna hadha hiya mahallul istifham bil inkari suna ga abin da ya same su bai kamata ba su fa musulmai ne su fa suna tare da manzon Allah kuma gashi abu ya zo ya same su ai bi ma'anar ana ai eh, eh, eh, kar ma'ana bai kamata wannan ba to menene za a ba su amsa suna wannan sai mu tsaya da tambayan ku kafin a ba da amsa a cikin tambayan akwai kare-kare ko maimakon a ce a ba da amsa taya wanda ya suna tambayan ya Allah ya yi musu haka da kana sai maji abun bai kare ba a koma bayan akwai na haru أخرج احمد رحمه الله في مسنده في زمان اما دي لم حديثي واما شافي طبيب تقص سناد بن حسني حديث عن روي توشي ده حسني حسن مرتبة اسنادي فلما كان يوم اذن رانا da ta auku ranar ba da waltaka fa zama Allahul mushrikina Allah ya karya mushrikai da kafa su Kutala shi mai yake da suna wancan bakarcin kenan. Fakutala minhum saba'una rajulan. An kashe a mushrikai mutum saba'in. Wa usira minhum saba'una rajulan. wanda mutanen da suka zo suka yaƙi su ɗari uku ne da ɗauriya wancan mutane dubu ne amma fa suka kashe musu saba'in suka kama saba'in aka ga wannan Allah ne dukkan komai Allah ne amma wannan a asili yake wancan gogaggu ne a faɗa zaɓensu a aka yi ga haɗari ya zo ina dakaru aka zaɓo mutum dubu ɗaya suka fito za su kare dukiya za su tsallakar da dukiyarsu sannan za su yi kaza da kawai gari aikai musu irin wannan karwatawa fastashara rasulullahi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai shi ne da shawara yanzu da dawa na arna manya-manyan arna guda saba'in ga manya-manyan har na a lokacin na wajen mutum saba'in yanzu a filin aka tsaya aka kashe wani mutum a daini shawara fattashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a babakarin wa abiyan wa umara radiyallahu an za ka ka duk inda an zai nemi shawara zai wahala ka an nemi su ubayi shawara zai wahala sai isa ran nan ba shi wani abu mai rai shi a kin kai ma ake son kafan shi saboda rikon rikon ne ta ba munafiki zai rike in ya fakki don jama'a sai ya tafi kafa da shi kari na malaka alkalami ya tafi saboda abin da zai yi kenan da zara abu ya shiga hannunsa zai harɗe shi ya damalmala shi da ya masa abun da zai yi shi isa ba a dankawa mutumin da ba a gamsu da shi ba abubuwa saboda an danka masa ga abun da zai masa to ga shawara da nawa a kanin shawaran abubakar ma'ruf aliyu ma'ruf wa umar radiyallahu anhu kuma sauran mummunai ba su yi maganan su mai isa ba za nemi shawararsu ba فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي kun ji irin yadda ake girmama ainihin na sama ana girmama shi da matsayinsa bisa ake cewa masu tafsiri masu saya muhammad ake cewa kun kuskure a wurin ba ladabi Allah ma baya kiran shi da Muhammadu abinda ya kance ya Rasulallah ya Nabiyallah haka nan ladabin kiran annabi ya Nabiyallah ha'ula ibanul am suwa wannan wanda aka kama duka fada ne na cikin gida ya'yan nai ne wal asira a ɗan dangi wal ikhwanu yan uwa ne fa inni ara bi ina da shawarar an ta'akhudha minhum al fidya a karbi fansa a ɗora wa kowanne arne kuɗi fa yakunu ma akhadna minhu sai ya zama abunda muka karba daga gare su ya mai mana kowatan lana من الكفار وعصى الله أن يهديه فات الله يحدث فيقولون لنا عضدا سزمي من ونجفة وني في لذيك يبكيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جناك شاوراني با أمر ديبا ما ترى يبنى الخطاب فلقلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله ni ba da ra'ayin abubuwa ba ba mu lafiya ba na ganin inda ya fuskanta ba na ganin ra'ayin ku to ya za za'a yi walakin ni ara ni abun da nake ganin an tumakina ne min fulani ayi balle'uwa da wani ka bani wani kawai in yanka shi ba a gari ba wani kan in guntule masa wuya in kille masa wuya wata makina aliyan bin ake ka ba wa aliyu dan uwansa ake eh. shi mutumin ba wanda umar ke sa ba shi shi ba Kun eh? wasa ne na gini ɗan wane na jini jini duk wanda za ka kashe auren da kashe ɗan babba kawu sai ɗan ya dado sai ɗan ya fendo sai ɗan gugu abin ya ne ai shi ne hujjan da abubakar kawo ya ce da umar ke gani ce ai ai in za a yi ta gaba na wannan shi zai ba mu tabbatar da ba mu da alaƙa da kashi Duk tunda ana wata wata wa zai iya kashewa ne gani gani nan aliyu ka fashe kashewa ne don a san da gaske na ai duk ɗan kabilanci ba a daidai duk wanda ke ganin zai fifita ainihin kabilarsa kan addini ba musulmi ne ba ba maganar kabila addini kawai wanda ya gane gaskiya shi ne abokin tafiya wanda bai gane gaskiya mai gaskiya bai shi ba a ko haɗa da shi fa yadda riba ba wata makkan hamza ta ba wa hamza dama min fulani ba wani aika ga ina da ah, wa a ciki ko kani a ba shi wanki man fulani fihi kenan kaga aka kara in ka duba waye dan uwansa a ciki ha abbas abbas ya shiga hannuran ka fashe shi kawai ya kashe shi kaga ya taba annabi annabi babba ne sau da kan tsawai abin da za a yi a tabbatarwa idan ruwan mai shi sojan ne sosai yau da kanan wa'annan in ba mu kariya su ba to mushkila ba za a san ko su waye mu ba ba za a san runduna Allah ta fito a doron duniya fulano ake koyar da riba wani ko. ta yi alam Allahu har Allah ya sani sani na haƙiƙa annahu laysa fi qulubina hawada ba ƙabilanci a ba. babu tausayi ba alaƙa tsakaninmu da kafin sai ka ko lokacin da ka zo sun zai hudaybiya aka ce zo ka je ka gano ka ce musu mun zo ziyara ne ke a a ya rasulullahi ba zai yi mutane na son sani ba alaƙa tsakanina da su ina da dangi ya fi kowa dangi amma dangin gaba ɗaya kowanne sun bata sai ba zai yi wanje ba tana son nuna ma wanda zai je lafiya idan ma lafiya a bisa rajihi eh, <laughs> dai usman saboda a san babu tausayi anin tsakanin mu lil mushriki da tun da gaske muke yi tun da mai illallah a tabbata ba wani abin bautawa da gaske babu wani mai bautar Allah da gaske sai Allah kawai mai gunki ba mu da alaka da shi ha'ula'i ya rasulallah sanadiduhu su ne manyan annan wa immatuhum su ne shugabanninsu wa qadatuhum su ne jagororinsu daga yanzu wani kulle-kulle a zo a yaƙe ka tasowa an karya su shi kenan ya ɗiga ɗigo ya kaya ana shi Tsara ba a shi ba. Ba shi ne duk da gaskiya ba, ƙaiƙayin da ke ku ya kawo. Ni ma ƙaiƙayina ya kawo. Da mai mutum ko ku kafar ɗaka tana koma ji shi a ba ƙara abu ne ke so kashe da sashi kuɗin ku haɗa da kai da wani ku sashi kuɗin." sa ga abun da ba gaba bincike ne mai ya ɓata nawa ko ka tsara. ga takardu ga rishi in dai kai malami ne kana da iko kana da dama ka kirga abin da ka samu ya to nawa aka kashe maku harshe an biyo ku ba shi to kaga shi amma sai aka yi magana in kai magana korar ta yi man dai na so in yi Allah isa ka shi kuma kuma nan wannan ka bani ikon shi ke in haƙura a raina don abin ya bani haushi Allah ta shirye mu gaba ne ma da inda nake kuma kuma saboda haka nan to wannan sun ka fito wannan ke shi ga ra'ayinsa ba da za wannan ma kuma shi bai ga shi kenan kuma ya tashi ya tafi ba da kuma ayin haka ya ka ɗauki ba da shi kenan sai ita ya baka ta inda za a tabbatar da lamarin shi ma in aka saka da nashi da wanda aka saka shi ma yana da wakilinsa da aka saka falamma an kana min dadi malam ba daɗe ba a dai, kala umar radiyallahu an. da dautu ilan nabi in wani ne yanzu ya ba da shawara ba bi shawararsa ba sai ya koma baya baya Abunda ba a daukan shawara abun da ba a ɗaukan shawara abun da aka shirya shi ake yi kawai abun da mutum ɗaya da dama shi ake yi don ya zama gaskiya ne ba abun da ba a bari mu koma gefe a faɗi mu bi Allah zika ko ne bawan Allah ya mutu Allah ka ji kanshi Allah ka yi masa gafara yace wai dinka bin kuma ba ki ne gida gida yanzu abin da suka ga dama suke aiwatarwa to me ma amfanin zuwa wurin su kai ma yanzu zuwa za ka yi ce eh zuwa zan yi kai munafiki zai mana yi faɗi iri kan da zuwa in gida ya same shi kuma sannan irin wannan abun ina fannan ina yawa duk wanda ka same shi ka je kuka yi magana a kan tafiya ko a kan wani abu shi wanda ka samu ina shi ke zuwa ya gaya wa wancan ga abun da kake masa kuma wani ma zai iya cewa idan ya ce a a filani ni ina nan na yadda zan ɗauki abin da zan ɗauka a filani shi gashi baka zo gida ka mini ba ka ce min ba ka ce min kaza saboda haka nan umar da gaske su wa'annan su fito muna so na hita da warware magana inda za mu sarƙa imaninmu da irin mu ga bambanci tsakaninmu da su don muna son nasara irin tasu ba za mu samu nasara irin tasu ba idan ba mu da gaskiya irin tasu ba ku samu ba kan haka nan ba mu da gaskiya irin tasu to ba za mu samu nasara irin tasu so da kana jikintu ilan nabi fa idan huwa ƙa’ido, sai gashi ina zaune wa abubakar ya riga ne radiyallahu anhu shi ma ina zaune wa idahu ma ya baki yayi fitar da an yaɗi na kuka abubakar na kuka ni ma na ce na zauna faƙul ya rasulallah kaga nan ba an da babakar za a tambaya ba ya rasulallah ga misalin ga muna da wani abu don karatun da ka fara yi kwanan nan ولا أن إلى هذا لا أعتقد ولا يدري dan gaman dukkan kawai ba an ce za a ba shi da wasu amfiyar masu kama za a haɗu wasu kaza masu kaza masu kaza aka ɗauko mana gaba ɗaya kun jini kwarkwaron ɗin gaba ɗaya da aka ɗauko mura'a aka ba mu kwana uku muka yi nazari muka yi muka ɗauki wannan muka ɗauki wannan dole a ɗauki wajibai guda kaza kana a nemi mustahabai da za su fita maka guda kaza sai muka ɗiba muka ba ba da ina zaune kawai sai na ɗan ƙara da yaya aka yi a gwamnati sai nake a ƙara to in gwamnati ta ce a ƙara ba ana turo da ta tura a yanzu ku haka ba ko a gidan rediyo za mu ji an ƙara darasi ka ba za mu ɗauka faruna in na ce wannan ne ne ƙara ba ne shi ma wannan za ke kudu ne. wani ina wasu na ke ce wasu kai amma daga ba abin da shi da ke kawai da suka rana ta akwai da suka rana ta sauran da gani ne ma ana karanta da su bakin ciki hatta da ilimin jima'i wanda ake ta magana a masallatai ake ta yaƙi sai da suka farko da suka koya sai na zuwa sai ta kai ya kai ta da wasu an ba ko na kuka in kai jahili ne a rage jahili ne a boko ce ɗan boko ne ni ba ɗan boko ne ta amma shi karewa ma a kan da ya karatu kuma duk wata kwallon da take arewa a eh, zuwa bbc zuwa menene ina ɗaya daga cikin yan arewa masu kula da lau dattawa da suka kula yana ɗaya daga cikin masu kula da lau don a ce wayan nan yaran suna suka bi kuma sannan ma kawai ne inda abu ana karantar da shi kin kuna killa aka tsoro da ta tsara kaza wa ita ma ba ba ni kamar ka kawo wa ni zan duba in ce ya eh, aiko ka ai to kawai ba a faru da ba a komai wata ya ce wannan abu da ba mu ga abu ba zan da shi ba ni ne ba kai in lada ne zan da kowa duba in sarki ne yana ba kowa duba duba sai an kilo ɗanin sama da kowa za a ba amma na waya kuma kai ba kaga ba wanda an san ko mai ne da zo sai dai in ga an yi sai dai in ga an yi ba fa haka wannan ɗan ɗauye su bai da za ka ci gagarin ka ba babakar a hunka ne amma maran da haɗaru dole ya ɗauka ko da na kofi ne na faɗa ko da ke wanda na faɗa na faɗa kan gaba da ya a kasirin ma'aza jibokin ya kuka kai da fa in wajabta buka a matsayi ni ma sun na samu abin kuka ni ma ne kuka wa in lam ajid buka in na zo na kuka ba faɗa min ban samu kukan ba ne ta ba kai sai ga fara kukan ni buka yi kuma don na kukan ku don b'a mu samu kuna kuka tausayin ku zai sami kuka in tsoro bai sa na yi kuka ba ni zan ga kukan ku ne ba kuka jama'a yan ake yin manzon sallallahu alaihi wa haka ake zama da addinin musulunci haka ake tafiya da tsarin musulunci tsarin shugabanci ba ka ce dan abu kai kai da san kan da bambaru هذا صلى الله عليه وسلم الذي لولا كتاب إلى الآن بسبب أما هي شعير فهذا يشعر أما يعني ɗari nawa ɗari uku da tasa'in da tasa'in da tara menene ayan ne kwafa muku menene ya ya linta lahum ko wala kunta faddan فاعف عنه وشاورهم في الامر او شاورهم في الامر فاذا عظم azam وانا wannan shawaran suka amfani da shi ka nemi su harkoki to in banda ba don in ce ya nemi shawara ba ya je ya aikata abin da suka aikata nan da an halaka su wa shawirhum fil amri fa azamta kuma fa tawakkal ala shi ne. ainihin eh, kitabun din da ake magana a ainihin sabaka shi ne laula kitabun min Allahi sabaka da an yi abin da aka yi shi ne wannan ba shawirhum ne fil ne shawara ne amma dai abin da ke laula kitabun min Allahi sabaka shi ne wancan shawarar an riga an saukar da ayan a nemi shawara kuma aka nemi shawaran kuma sai gashi abin da aka zartar ولولا كتاب إلى الله سبحانه نعيش لمسكم فيما خفتم عذاب قديم يعني لمسكم عذاب قديم من قال لك ايه او او غفيا كتاب الدنيا بشجرة قريبة كنانكو وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أثر bai kamata da wani manzo daga cikin manzannin Allah gaba daya ya zama yana da bayi ya kama bayi hatta yuskina fil ardi sai ya kwantar da kayar baya a duniya duk wata kaya shan baya an kwantar da Eh, da an yi shi da ma'ana-ma'ana sai an yawaitar da kisa gaba ɗaya duk wani hargowa da wani motsi kowa ya san Allah ne. ila kauli har zuwa laula a kitabun min Allah sadaka la basakun fi ma kasan azabun ari ainihin min alfida'i thumma halalahum al ne, daga nan ma sai dai aka halatar da ganima kaga nan da umar wani ne ne zai ce kaga ba na gaya muku ba ba na gaya muku da da nan nan kuma duk wanda ya saba masa ran nan ma fa ga abin da ya faru fa ga abin da ya faru amma ka taɓa jin maganar a batun wani ko a mu'amala ko a menene wuri hatta da aka zo zaɓen halifa ya fito ya ce ni ne fata ba har kuma ta fi adadin annabi ma na zaɓi kaza kaza ya tabbata na ce kaza aya ta zo daidai da abin da na ce don haka nan a wannan ma kaza za a yi bai taɓa nuna wa kansa ina da wata martaba ba bai ku kun ji wannan maganan da kyau kun gane ta ya samu yake girman kai ya samu da girman kai mutum ma ba yi da komai fa kan ba can ba komai ciki ma nan holo ne can amma fa ya kumbura shi ya kumbura shi wai dole sai dai ka bi holo ko ba wani muwasa da i guda wanda na ku zo ku gani da yi amma kuma ce kullum ya bin da ke nuna shifa ba shawara da shi ba ba ce kaza ba shifa ba ce kaza ba ana yin abu ba shawara sun ma'ahalla lahumar ganaye salam na kana yau ma'ahud to kun ga suna da irin wannan nasara kwatsam sai ga uhud rana mai kama da waccan amma kuma aka fi jama'ud min al'am al-muqil uqibu bima sanau nan take aka ladabtar da su saboda fasawa mu yanzu idan muka yi abu ko mai nasara ba za mu nuna laifinmu ne ko za mu nuna ai abin ne ba a yi dasara ba ga shi nan inda na kuskure ba wani ne dalili babu ruwa na wancan babu ruwan shi wannan cewa ne zai kuskure a shi ka laifi dama duk inda ike zuwa yana ba sai ya kawo sana ana taba shi ne haka da shi wani ba babu ba Ani ne ba to suwa suka yi baka gani yaran yara sai zai kike mata a gida idan ƴaƴansa suka kare kofa me suke cewa kofa ta kare kofa ta kare kalmi kofar nan ta kare kai kofar nan ba ta ji Ɗan famfo ya gutsure saboda kana da je ka sayo amma ba ta taɓa yadda ta jingina gutsure wanda daga ne na yi da yara sun kudure kan ni ma ban aune ba kuma dai an fara ta same ni sun karya kan ban ba wanda بما صنعوا يوم بدر من عذابهم الكتاب ذكر فما صنع بل ما بين ولد كل هذا عينيه ba ka don ka in kai laifi ba kai wani duban kirki ma ba ko ba abu na kana kama ka kai sannan ba za ka koma ba kuma ka yanke da ire-iren abin da ya shafi wannan to shi ne kila amma laifi na iya tafiya ya bi ka shekara arba'in hamsin kai laifi yana biyo ku wata masifa za ta iya zuwa abin da ɗinka ƙarshe babanku ne da yawo kuka dage da istighfari da gyarawa da mai kun yi sa ku dawo da martaban gidanku amma ba sa ba gidanku ya rushe kasa rigis ko don wancan abin da ya duba ba za mu manta fuska ba wanda kowa ya riga ya san abin da ya shafi a ainihin ibnu sirin muhammad ibn sirin ita abu ya yi, yana ganin sa ba komai bai na sauri je wuce abun sa kaza sai ga shi bayan shekara arba'in bashi ya hau kansa wanda ba zai iya biyan shi ba kuma ya ɗauki nauyi kuma mutane suka kasa suka zuba masa ido ana kallo malamin da malam na samu aka ɗauke shi kai shi kurkuku malami ne bi ma'anar kalima ko da baka gano malami ne ba ana yaron gidan annabi ya yi wasiya duk inda ike in ya mutu a nemo shi masa sallah bara ne yi musu bara ne ya an tashi ya jajige ya yi ilimin addini ya yi suna a gudun duniya sahabi babban sahabi manzo Allah yake cewa duk inda yake in ya mutu shi zai masa sallah ko sahabban nan bai da ne masa sallah ba sai wannan tabi sai masa sallah to amma ga wanda da ya aikata ga abin da sakamakon da ya samu da mu da ta kullum ta ai abun ne ya gagara ai abun ne gashi nan wani ma zai ci argata akai abun mamaki wani ke magani akai mai na gari a kai kwada su ba wata tazo tana magana mijinta ya ce eh, yanzu ita ce masharranciya yanzu an magani duk abun da ya same shi ita ce dalili don haka nan shi bai sake ta ba shi bai bata ba cikin ga wannan ba mai muke maganin wannan sai dai ko da ma yana nan da shi ne kuka zo da shi to gashi duk abun da na taba yanzu a wurin ka kaza yake auku to sai a yi masa bayani amma yanzu ko kai bayani kai ya isa mijin baya a sihiri ne aka yi yanzu duk abin da taɓa rushewa ke ya shida to tun da ba shi ya karyo bai zo da yau da an ce masa zo mu je wajen malam mu tambaya la'alla mu samu mafuta a halin da muke ciki akwai wani duwayi da zai bamu mu dinga yi tun kuma a haka ne kamar yadda aka faɗi ɗin to shi kenan sai mu sauke wa juna ba yadda zariran rungume kasarar wannan abin da ya sa na karɓar na ka duba fa kaga wannan shine zai zo karatun safe da ya hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabina kaga wannan ai hasanatu ne ya karfi e? Ko ina ba ci za su yi ba su ji da musulunci su san da su ji daɗin yaƙi kuma waɗannan ɗin kila masu musulunta su zo su taimaka wa addini kila kila kila kila ga tawiloli sai kaga wannan hasanatu ne amma ka ce nan a sun yi kudura sai ga abun ya zama sunan wani jambo na fulani ta bibire ya biyo su kuma da baya mu yamma batu min akabil fida'i ta kwatila hom aka kashe daga cikinsu ɗin nan nawa saba'una farra ashabun nabi duk wancan dalilin wancan karɓar yana ɗaya daga ciki dalilan sabai suka waƙe suka tafi suka ba annabi alin nabi sallallahu kansa annabi wa iya taho ta kai aka karya masa a haƙorinsa ruba'iyya ana ce masa ɗan hudu wanda ba akwai biyu sama biyu ƙasa to mai biyan su ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ta wancan kujin akwai ɗaya nan ma akwai da suna ake ta a iya to shi aka ɓalla masa ba hasha hakin bai da su kwalkwalinsa ya karye karye a lara'asi a kansa da karfi kan ɓalle ya karye ya shiga cikin kai ra'asi wasalar da mu ala waje jini ya dinga zuba a fiskar annabi wa anzalallahu ta'ala ma asabatkum musiba idan musiba ta same ku in kada asabtum mislaiha sun samu ninki biyu a kulta ma'ana hada kul huwa min indi anfusikum wani abu da wurin kawunan ku ne inna allaha ala kulli shay'in qadir suratu ali imrana ainihin da aka zai ciki akwai karɓan fansa da kuka yi to yanzu mutane da muke karɓa da menene dai abin da ke aukuwa musun wani abu ma mafi yawanci ba su kansa ana zuwa da kuɗi sai ya karɓa kuma ya bar ma wani abu da waye gari an baka aiki aikata kaza ka karbi kuɗi dole cikin wannan aikin sai ka koma da wannan abin ka dinga mutane aiki saboda sun baka wani abu illa tsayayyu wa'inda Allah ta'ala jinka yasu sau su ne sun tsaya a inda suka ajiye su la ya zahaba huda wala ya taghayyar ruha hmm. eh misali yanzu ya kace mutum yana an bashi aiki ya karbi wani abu wani ya zaya kawo masa wani abu ya karba ba shi isa na sai ko abinci ba karba ba ne dalilin karba ban karba mu ci misali mutum ya zo da dan kifin sa kawo makaranta ya zo kaza din sa kawo makaranta ce a'a ba da sunan makaranta ba ai karshen ka yaran su za a dinga kulawa da su ba a kulawa da yaran da ba su kawo ba. Amma kuma na san amma da kai akan haka wannan ya zama jiki a gare a mutane suna mamaki saboda ne ake haka gudun sha shiga da A karɓi wani abun don gudanar da wani abun a waye gari ana amfani da kayan kaza ana wani aiki da shi to abu yanzu ko da misalin da suka ra ce maka ainihin irin mutane su samu mai wankin mota kai amma da ke yaran hausawa yanzu sun daina girman kai kun koma wankin mota bayan ya wanke masa mota sai kawo dubu ɗaya zai ba su na ne kuɗin wanki dubu kaza ke sauka shi kuma ku ungo dubu ɗaya ce saboda sana'an da kuke ya ban sha'awa wannan sai ya a dukkan mai wannan kayan jurin da kawo mota sabulun da za a yi amfani da shi a wanke mota sai an yi ninki na da kayan wannan mai kayan za a biya shi in ka kalla kamar babu komai amma fa komai da saboda masu wanke duk da ga ya gama sayan su in ya tashi za a buɗe motarsa ko ina a wanke har sama da kuɗin to haka dole tsakanin ido su abu ɗaya ke bai saka ke gani ba su wayannan fararen nan suke yaƙi in wani mutum kuskure karɓi wani abu yadda ake masa aiki daga irin a wannan da ake masa wancan fata aka ce wani mai yake da suna ya eh, suna ba da labari yadda mai rikewa ya mai gya ba chinese ne ya zana yana kallo nan kuma menene yan kuma menene sai direban dan najeriya ne ka zo mu jan ka cikin gari ka ga cikin gari aka shigo aka za ta ya shi kafin a yi dama dawa an faɗi a gida ina dawowa ya da shugabansu ina ka ce kai ba ma magana ina ka je zo ka tafi gida dan take aka tuku ya sai ta koja karta da menene sai ga dukkan baka koma gida aka fashi a mota ta sai aka je jirgin aka hau da shi jirgin sama aka mai da shi gida ya zai zo aiki shiga gari shiga gari mai kawo shi sannan da motan waye shiga gari da da motan kamfani ne aka ya da shi gida sai za to yaushe ne lamarin na akwai aiki yanzu wancan ba za mu ce da fakil ba amma dai an faɗe da mata yi dole da fakil in muka da kata kwarwatan jama'a ta ne yadda to ba abin da za mu yi a fi jiki ke gaskiya ana tare da kai mi'a fil mi'a ba za a tsangwame ka ba don ka faɗi gaskiya ba za a tsangwame ka ba wani mutum ke ce wani ne munafiki ke zai faɗi ka kai tsoro kake ji abu shakka wani ya aikata gaba ya aikata kafa kenan ba zan iya aiki da wani ba ban da abin da yake da abin da yake yi ba na jin daɗin magana aiki tare da shi in na faɗi ya warware da suka mutane ya tafi wani ma ya ga abin ɗin in ma ya ce to ya zan yi walar da a ta da ba zai yi aiki da kai bai aji wannan ba kai laifi da za ka yi za a abin na ɗinka ba ba zan a face ka ba saboda shi shi ma wani abu ne sai ran da kai abun ka da yi janyo a face ka to ran da ka aikata abin da za a face ka za a face ka amma ba ka aikata ko za a face ka abin abun da kake ba da ana samun sa ko da ka ba yi amma wanda zai kama tangata yana sa gamu in ka ga mutum ba za ka iya aiki da shi ba saboda yana ka ya ka ya ka shi a ah, ba ba ne ba wani tun ba za ka iya aiki tare da shi ba ba za ka iya biyan sa ba a ran ka ba za ka iya karyewa ta bi shi ba ya wuce mun samu wani wurin din ma ba ka kai ma mutum ne yadda ba za a kore ka ba shi ma ba za a kore shi ba sai ka dawo gida ka zauna ka kira mu samu inda za mu farka inda zai zama kai tun da abin da kake bukata dole sai kika zauna zaman kanka to ka jira amma da misali in dan yar bukan mu ne ba kana san ce ce a har dai kana da abin da zaka ba da hawa ya nan mu shiga wata da shi kafin ka mu ta haɗo mu da ni kafi in ta haɗo mu ko ka ga ba ma sai wani ya ji ba a je min aiki dole sai an yi haka sannan za mu iya samun in kuma ba haka ne ba in za a watsa ta, wa watsa man gaba da ba shi ke nan ba ku san ba abu sai mu watsa to mu ce in dai wannan ya koma ɗanye a bi a bi a bi ya wuce ya gaba wani abu na faruwa zai ka kawo muriye ba ka kuma ko an lallaba an ajiye shi in dai Allah ba ya gafarta ba to yana nan tun da ka duba kawai an karba sannan kuma ba ma maganar an zo ai ma tuban ma bai yi ba tun da ana maganar duniya ne a wannan yake ba sun wasu fara tsara duniya ya zo نعم بقوم عين لم تقابوه لدى إلام قطابه لدى تأجد مقرر لك قال قلت أن ناقر هم لأن أقوائي في هذا في الظلام فإن أتعالي منا تأكد هذا الواحد من جمال الإمام ونعم مسلمون ورسول الله فينا لكن ما تقرأ من الله والجملة الأخيرة آه، أي قولهم أن هذا هي محل محل استفهام الإجابة أي بمعنى النقل يا باع يا خبر يا خبر قل له إني لا متعبد أيضا إن سألوا هذا السؤال يصلوا إليهم ولم هو من عند أنفسهم kaga mai inda an bota ko abu mun yin da dalilai ne babban dalili wannan abun da aka yi a kusa mana an kalwar aikunan fata ne na badar sannan ma matsayin na suka haɗe bari da aka yi a kusa ba yi duniya ke nema ke kasa da su kusan wajen irin abu wanda suka baro wani ne ya tako da su duniya sun rako da su to kan wancan bai wanku ba dole a wancan wata ciwo ka zo yawo to mu kuma zama zarafi a gare mu ga shi Allah ya faɗi a littafin ga shi a ajiye mana shi a tarihi ya ya ana rubu za ku gani duk abin da ke kama ne komai ya ki tafiya komai ya ki tafiya na nan inda an fito mu ne kuma duk mutum da wata matsala take samu kaga ai galibi an ka lura kasashe musulmai ne yankunan mu ne na arewa to yan ka ga abun da ke samu arewa malamin inda an fusi da mun roki addini mun aje shi gefe guda mun san ko wancan muka yi riga da jamfa da shi muka mai da shi to da niya to ga ta na miya da irin tuwon kowa na cikin matsala mai mulkin ma yana cikin matsala attajiri na cikin matsala ballanta ne talaka manomi ka duba da aka wani juya juya lokaci guda kashin bayan abin da suke noma aka karye gizul ya karye don haka kafin dole sai an yi abin da sai dole sai an yi wani aiki kafin a jona wannan abin da ya balle kuma su da suka ko suka tsora da suka girka su suka san yadda za su yi face wannan tukunya amma tukunya ta fashe don ta mai ana kawo abinci a kawo abincin da muke da shi a kawo inda da kare shi duk duniya ake cewa alahadi masu ke cewa ba inda ake amfani ake da wurin noma irin kamu da kuma wani mu ne za mu iya noma abin da za mu ci batun hassanu na shi wato idan ba mu iya kera baruja ba eh, jirgin baruja jirgin na wanda yake eh, irin marin da suke ruwa da jirgin sama wanda ke baruja wanda ke ɗaukan kirage aka fi abun nan tare da shi idan ba mu iya wannan ba to noma fa abun da za mu ci ma ba mu iya nomawa ba sai dai a kawo mana koko da niyya aka kawo mana don a karya mu hmm? to ai dole mu tafi da tambaya saboda mu muna ƙauye goma ya goma ya karye amma sai shi bai karye ba tun da sinadaran da waje ake zuwa da su ana haɗawa in ma ana feshin ka je ka bibiya su za ga sinadari na haɗin da waje ke zuwa yana nan ya taba ke wani ce to ai to ai hankali bai karyo ba ku lemo ma bai karyo ba ai can kake lemo yanzu ya karya ana zubar da shi a bola ko to kuma shi yana nan yadda yake goro na nan a tambaya a san ta na ya talauce ma ya dina sayan goro san ta ina nan baya ko dun na ji motsin eh? ayya na sai sayin goro nan na turo mamman da kai zai ka samu ainihin ta bani goro guda ɗaya aka ce yau babu sai dai su yi a shi hmm? au kai ma yana baka shi au au to tattalin arziki ya kare ya kare tattalin kun dai ba a rahayi ba nan da kudin da suka fara sayo lokacin suka sarrafa nawa nan sai ce dubu biyu ko dubu nawa ne ne ne haka na za a zo da shi ba zai abin nan ba to amma nan ba kun da muke magana ba ana da ba ana magana ba an jima wani ya zo da buhun goro wanda ya zo da tarelan goro wanda ya zo da lissa'a in ka zo da goro za ka koma da kayanka eh, eh. amma ne haka za ka koma da kayanka amma dai ni abin da nake so kawai in san bai kai ba ko rashin abin kawai abin da ke so ne ga da ke ba ina maganar ɗan kamun goro to kaga babu nasu kayan da ke zuwa daga can ba wanda kare eh kuma ba ta kare ba to manja ko da kuna sha manja na ku da manzilun ba da manzilar ta ne la ilaha ula'i wa la ilaha illa man ku bai taka karya karya ba in da don taurin ku ne da an karya shi shi ma bai ce ba ko yau amma ba wajen ku ne kuke da shi ba don daga can yake da shi muna mu komai ake maka buhun masara da ya ta kawai ba wani naira dubu ɗaya shi ba komai ka dawo ba damuwa in inda an fusa ne mun ka biya wa kanmu Wa min inɗi an fusuke? Ni an na kuma. Tarakta bol barka ba. An kun bar marka bi. Ban ta wanke da ta hollafi. Me saboda abin ɗo biya su. Wakkati ko saboda hakanan kuka bar masu yaki, kuka kare masu yaki, isuna yaki. Kuka komanai Mandu biya su. Inda ala kullishe ya fara. Allah na da iko kuma ina wa minhum nasaru daga cikin ikon Allah ba da nasara wa man da hana nasara wa kada ku da filafiku an saka muku sabanin abin da kuka kuke zato sabanin abin da yake me man ajalla bi in qabala awanihi rawaki bil hirmani lokacin da dukiya bai yi ba to bai da ka fara dukiya o ai bi sababi mukhalafatikum amran nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da ne saba umarnin ku to saba umarnin dai shamili ne bil baqa'i khalf al muslimina wa ma asabakum yawm al al jam'an abubuwan da suka same ku ranan aran gaman rundunonin nan guda biyu fa bi idinillah bi ihi shi ya zartar ta'ala an yakuna fi mulkihi wa la yurad abin da ya so ne ya kasance ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun lakin bi asbabi antum as-sabab wa qadarihi wa la yuqalu iranati وليعلم الله Allah ya yi haka ne don bambance ailin ya zahira ma alimahu don Allah ne ya zahara ma alimahu saboda iliminsa ya bayyana shi ya san haka amma mutane ba san haka ba min sadiqi imanikum da gaskiyan imanin ku korishin sa ilma zuhuri ilimin bayyana aine zuhuri ah, almobili na mominai hakan wani ya alamar mu'mini na haka aya ta ɗari da sittin da bakwai wal ya'lam allazina nafaqu saboda munafukai su ma su sani wallazina qila lahum wa'anda aka ce musu dan ban sarafu za su watsa anil qitali wahum abdullahi ibn ubayyu wa ashabuhu ta'alu qatilu fi sabilillah ku zo mana ayi faɗa don tsare addinin Allah ainihin a ada'ahu maƙiya Allah a yaƙi fi sabilillahi a ada Allah kawai fa’o, kai hatta idan ba za ku iya faɗa ba ku zauna eh ku zauna sai mu yi amfani da mu yawan ku kawai mu za mu yi fita kuma ku zauna ce ga sunan a jibge a jibge kamar yanzu ne sai ka ga ainihin misali mai yake da suna ah, wannan suna da rijista sun yi rijista sun yi kaza sun yi kaza sai ta shi kenan mu mun san jama'a ba za ta iya ba yanzu amma ta goyi bayan mu kawai mu za wannan sun musulunta saboda haka nan an ce ba haka ba to kawai a ce ku yadda mu ne ku jama'ar masu taimakon addinin musulunci ta ta fitar na hannun ku to za mu je mu shari'a da sunan ku za mu ɗauko lauyoyi da kanmu za mu bi shari'a da kanmu amma a ƙarƙashin ku kawai abin da kuka ku yadda ko ne kuka sa shi kenan kawai mu tashi mu kada dole mu tara kuɗi su da tuken ƙungiyar babu kuɗi ba a tana ta ba waɗanda za su yi duk ana nana faɗa kan mukami to babu kome kawai ku goyi bayan mu ku sai kuna bayan mu da shi kenan duk wani rikici da ya taso za mu tare shi za a yi abin da za a yi da mu a matsayin ko da kuka yi shi kenan kawai difa'u kenan annan kawai difa'u annan alƙauma bisa kafirin sawadikum da yawaitan da a yawaituwan adadinku illam tuqatil qalu law na'lamu qitalan da muna sanin yakin za a yi law na'lamu an baya hotuna kallon da wacce a kan hau wani da suka fi tsaye ba yaki za a yi ba kawai wani a hannun wani wa a kan kwaikwayo ne da fatan nama ainihin yaƙi da tafana ko da mun biyo ko amma muna ganin yaƙi nan ba wani yaƙi za a yi ba kai yara mu da su da su kenan an nana ba su da fata ba mun kai mun kuwa da wajen mutum da yi uku sun yi ruga sun yi ai sun ka kashe ɗan na kamar ka ba ta Allah Ta'ala takdim masalah. Allah ya kaya kamu kira hukum yang kufur yau mereka akan boleh memiliki mana? Hukum ini yau mereka akan boleh kufur. Yo kerana itu adalah itu mudah. Mana abdul? Bukan. Sun da siyasa kai samu da muje mu samu Abu Sufyan kana da alaka da shi ya ba amana kai. za a ji a kashe Muhammadu da ka kashe shi Allah ce ya eh, faɗa mana wa'annan fa munafukan ko munafukan yau za ka fame su hum aqrabu lil kufri kama yake su suka fi kusa da kafirci mai cewa shi da ya zaɓi kaza wanda ya zaɓi kafiri da irin wannan duk da dai duka shigiyar ɗarin ce amma a fili da na gaske ne ma zai zo hakan zai da bai zai arabu min su su suka fi kusa da su lil imani da irin kusancinsu da imani ai bima azharu saboda abin da suka bayyana min sabilani lil mu'minina kale mummunai da suka yi wa kanu aqraba ila al imani min haythu zahiri a zahiri sun fi kusa da imani saboda suna sallah in sun fito tare da annabi sun yi kaza amma a zuci da karabu ilal kufr yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim haka yi yake suna faɗi a bakunansu abun da babu shi a cikin sautu. yau kai nazarin munafiki tsab yi magana da shi tsaf a kanka ba a kanka ba in an jima sai ya barka ta gan shi a cikin kan wurin wanda kuka magana sai ka shi ya fito yana kai ka gaskiya wanda ya ce ka wanda bai kamata yin maka ka ba ai ma abin da ka san ba kan ma sani ba sosai mu muka san abin da ke faɗi kan ta kaji kaji kaji kaji ina ji masu ka san kashi ka fitar da su tare idan bukatun duniya ta sa ya ga sun haɗu sun ranka ya sun kaji ya eh, ka ga dole nan ka gane to irin wannan dole shi ake kansa alaman munafuki to dole ba ka yadda alal akalli ka yanka shi da hannunsa dole a a kan makinka ka san masoyinsa. eh haka wani eh, dan ma mawaƙi to a bashi a mawaƙi yana faɗin wata magana kan hausawa amma ba kai tsaye fito ba yake kowa ya san nashi mahaukaci ne bai san nashi ba to to in ka kalli rayuwar mai yayi ke jama'a da za a fafa ya ɗabi na shi wancan zai ɗabi na shi wannan zai ɗabi na shi wannan zai ɗabi a cikin jama'a. mu so kawai can masu tabuwa sun haɗu kawai ba mai motsi suna jiran mai shugaban su ya ce ko ko ba mu da shugaban wannan ya ɗiba ya wuce wancan ya ɗiba ya wuce wancan ya ɗiba ya wuce za ka taɓa maka duk abin da ya yi ya zai yi dai mawaki na ya shiga wata matsala Ya kowa ya san nashi mahaukaci ne kasai bai san nashi ba so shahibul akali shi ya fito ya faɗi ku ta kan fa ba zai ko dai ta shi je je shi kana mai hankali ya gani ko da misali irin makarantun nan za ka iske mai karya kawai da kuke tare ba su kare yanzu sai a kama kunduma mana zage mutum na ji wani sai ita so ma zai ce kai ran nan wani ya zan zage ku to kai kuma mai kake da ya zage mu kana tare da shi kenan an zo an kaya ma kuma ai wane ma da abin da suke faɗi ai ku ba ku san ma abin da suke faɗi sai kuma kana zaune tare da su sai mai ka faɗa musu ana abu ba ba hadisi sai duk karatun da ake baka rike ayar da zaka kai musu ba baka rike hadisin da zaka kai musu ba ba aya ba hadisi sai kuma kai ma baka ji ayan ba ba da kai aka karanta ayan ba da kai aka karanta hadisin ne isa baka ɗauki abun da aka karanta ka kai musu ba walau alimu kitalar suke cewa ainihin lam uku da ma sun san yaƙi ne lam uku ko da sun san ma yaƙin za a yi dan sun ce launa ala mu kitalar tattala na ku sau da kada mu ba mu sani ba muna da yaƙin nan ba yaƙi za a yi ba wallahu a'lamu bima yaktumuna illa ta Allah ne ya san abubuwan da ake kukkullawa a boye minan nifaki aya ta ɗari da sittin da takwas allazina wannan badalin min allazina qablahu tun da akwai allazina kafin wannan wannan badalin wancan ne eh, qablahu ai qawluhu allazina nafaqu sautin ne eh, ausifa ko kuma sifa ce in ma a ɗauki allazina badali ko a ɗauki shi sifa ce sifa ce ta wancan ɗan da rai alu da ikawanihim suka ce wa yan uwansu ainihin wa'idan munafiqai fi dini yan uwa ne da ainihin fi eh, dini wa kada fa'adu tun ba yan uwa ne na jini ba yan uwa ne abokai ne suke ainihin kado fa'alil jihadi ba sa fita aiki in za a yi aiki da zai taimaka wa addini ba sa fita suna ce Allah a ta'una Eh? Ah, ma fatilu da sun bi mu malan da ba da ba kashe su ba a hudu da ba kashe su ba sai dai mana hisa masu kaunan mu in muka fita ku ci gaba da roƙon Allah ya dawo da mu ne mu ba kamu ba da ana zuwa ana zuwa wani abu na faruwa to za a ɗewa a ɗorawa wanda za a ɗorawa sai kuma magana haka da saboda ke idan ma ba za ku je maimakon ku zauna kuna dariya kuna cewa kaza kaza to namu mu muna roƙon ku idan ku ga mun tawon kaman fata kai ba za ka je ba to yi yi Allah ya dawo da mu wani tsautsayi da wani hatsari to an da kaza Mu imanin mu bai karfi ba idan ka ɗauki mutum ka tura shi gari kaza malam akwai tashin hankali a gare mu na na ce muku duk wanda za a tura shi wani gari ke je ya samu iyayensa in ma bai da iyaye a kufa kai ya ma ne su da inda ki to za mu faɗa wa'azi za mu je tafsiri gari kaza in wani abu ya same mu ah, kai ne fako tunan shi ne ha ita ne ko da na jiya na fara gaya muku wannan ba ko shekarun jiya in za ka shaho makaranta ya ka tauto ka yi wa ta bayani sai yau ba zan tawon same ku a shi san koma wurin neman ilimi kila kafa na na kan Ko da abin da za a yi tun da haka taho da ilimi tun da yanzu akwai tahowar iri-iri ce ba maka ya fi ne tsanta wata kasance a can da ya min abin da ya gudana tsakanina da kai na yi maka abubuwa wasu na sani wasu ma ban sani ba da ya min a lokacin min Allah ya bani sa mamaki ya min in ba ka tawa kana da yar uwa yar uwa ka ce ganin eh, ba ka da wata sai ta wanda yan ta ka wance zan koma zan koma karatu babu hadari a ciki amma ta komai na kafa kasancewa kila na je in mutu to da Allah ka yafe in babu komai a tsakanin ba ke bin komai ba Shin ma akwai abin da ya auku na yafe maka kenan ka kwato kayan ka taho kaga ko wani abu ya auku dama an sani a gida amma da yanzu kawai ta taho ake sai ka dawo in ka dawo don haka idan aka yi mutuwa za su ji mutuwa irin wani ji amma inda za ka irin wannan magana ba za su ji mutuwa da yawa mai eh, muwan dama ka ce wasu tunda ba mamaki ka koma hatta kana da buri da sai kuloti don irin gwandon da makarantar mu dama na niki da sababin mutu zan zo in tsaya in na gama abun nan har kuwa akwai wani ɗalibi a nan baban su Allah masa cikawa wanda ake kai masa Abbas amma nan cikin masallaci an fi sanin sa da iyawu shi ne ma'ayin iyawu suna Baban su Allah masa cikawa wannan tunanin kada wa gari in banka ko mu roƙi Allah kuma a roƙi Allah Allah ya gafarta wa baban mutum ne mai kokarin gaske daidai ya yi wannan makanta ya gama a yanzu yana koyarwa a kan ko ya tafi gida dai daga baban ke cewa ka zo ka zo a ce kuwa dai wannan ya tafi to kaga irin wannan in za ka taho gida kaga kila ka je ka shi ya yi sa'a ya kira shi ya amsa ya ji ya shi to kaga kila ka an kira ka ba za ka samu ruwa ba to amma duk kowanne ne da abun nan a da sallama shi sai abin ba sai dai akwai maganan ban kwana yanzu har yanzu ba za mu manta da zamanin ba ka riga kai sallama da su yaushe za ka tafi sai wannan kuma akwai abubuwa da nake gida nan sai ka taho irin inda kake tahowa ba za a manta wannan ba saboda mutane mu duk abin da ka dora su sai su hau kai su zaura dan tafi shi da ba yanzu akwai mushiloli a hanya in ka tashi tafiya dai ka riga kafin komai duk dangi sun san za ka koma amma yaushe za ka koma to shi kuma ala'andi wannan za a masa ba Allah kaɗai ya sani sau da nan haka nan za ka taho abin ka kamar yadda ke tahowa bayan haka kayi haka ba ka ba a shirya za a kwana da kai ba yi tuwo da kai ba ka san ka faɗo suka gaya musu kana zuwa ga kana zuwa tana kan hanya don aje ma tuwo a ku bar tuwon ku da fara an yi sa'a da saura ka ce in babu kakura da burodi a garin ka ne ko ta ba burodi ai ba alfa gari kenan ka ka tawo wannan dole dai ya zama haka aka ce musu halu li ikhwanihim ko fi dini wa kad qadu an jihadi law ata'una haka take cewa sai shuhada a Uhud na ko ce Allahumma ka faɗa musu ya Rasulullah ba zuwa yaƙi ya kashe su ba dama kwanansu ya tsare Kin ce haka ne wanda ibi ku ba zai mutu ba to ku karan ku fadara u an anfusi kuma almautu ku kawar da mutuwa daga kanku eh, kakku kakku bari ku mutu ku san yadda za ku kakku mutu zai yi ayyuwa kin kun tunta da ke yi annal qu'uda zama ji an min al wanda ganin yadda a haƙura a haka ko wanda ya dace ga ɗan kaɗan nan a gaba Ta amma, kila yana ƙunshe da wasu saƙonni a ciki sai mu bace a haka za a dawo rana ta yau ko a da insha allahu. sai dai mutum ya mutu in yan ba mutuwa wai na kan magana ba a an ta mutu shi kenan ba mamaki ba ne zan yi tafsirin ba ko ba na nan ku yi alƙawali ne ko riga kun bi hmm. karanta wani yanzu na rufe nawa eh? eh ya zama eh, laisa fi kulubi na mai hawa da an hasasawa babu tausayya babu ragayya tsakaninmu da su hannu babu hannu ya san na gida yadda in mun kama na ne yasa in muka tafke na kusa ma haka ba muna adalci kenan gaskiya walau ala su ɗaya eh? ma sabon eh shin in musiba ta fane ku yanzu in don masifa ta same ku ya kun tafi samun irin ta kuma kun ji musu in don kun ji muku a yau ya kun sha ji musu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 والدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين